yaro me yasa da ka zo sai ka zo ka tsaya daga kofar gida kana sallama kaga to daga yau idan ka zo ka shigo gida kawai na baka izini to gobe komai na gode Allah ya saka da alkai kuma ranan sai naga an aiko min da sako ba komai ai <laughs> dan kin ga ai gwaggwadan kin ga sako ai ba komai ai yi wa kai ne ai shi alheri yana da daɗi ba komai wallahi kuma gwaggwa irin wannan da haka ake samun sirkai ai da an more sirkai a rayuwa wallahi ko haka eh. ne kuma wallahi to wannan dai ba ya bace eh. yaji kallaci Allah sarki wannan yaji kallaci kwanan ne yace ce zai turo manyan sa a zo a zancan auren mu da shi eh, kware to Allah ubangiji Allah ya kai mu lokaci kai rainin hankali ba ni kudi na kai gani ah. bani haba haba haba ya zaki mun haka ko kudin ki kya za ki karba kya zo ki tsaya mana a kada ba ki ga da wanda nake tare ba ne ba ko ne fa ba ba ko ba ma wargiya ne babu abin da ya dame ni ki bani kudi kai me ya faru ki bani kudin mutane to baiwar Allah shi fa ba abin da ya kai mutunci daɗi ita fa fitina a kwance take duk mai ta yadda ita Allah ya tsine masa menene kana zaune kamar leburori sun zuba ka na na yi zaman yan bori a kanka to kin kika san shi ne kuma saboda Allah dan Allah ku ban magana na dan zati da ka'aba ku ban magana kamar yaya nawa ne kudi ke biki san kudin nawa bane nawa ne kudin nata dubu shida ne kudi aka mata ragin 500 biyar dubu biyar da 500 biyar ne ki da ta shi ne dubu biyar da 500 za a bayar biyu kijiya ni za ki bude wa ido bayar Allah ga dubu shida ba mu canjin mu an gaya miki canji yana karbuwa wuri na yarinya ki ban mata ɗari biyar ɗin ba komai sai ki hau mota ta bawa faɗi matsalar ki ba ta da Ta fito tun da an baki kuɗin ki. Zan gaggalle ki da mari. A a ke kuma ba na ya ishe. Kina ji tana fara kuɗi. Eh to amma ya ishe. A'a tun da an baki dan Allah ki haƙuri ki ban maganan nan. Tas na san wannan. Sai ka rika wani magana ngon ngon ngon ngon. Ke man ngon ngon ngon na yi miki ngon ngon ngon. Ngon ngon ngon. A didit. Didit. Hmm. Zan ki tafiya in zauna muku rashin mutunci da kai da ita. Ba da an baki kuɗin ki ta mana. Kara magana. To ba an baki ba. Nan! Nan nan! Kai, ka rabu da ita. Ni ba komai wallahi. Ai ni dan gida ne. To kai shi. Tit tit tit tit. Ka rabu da ita. Tabawa. Bari matsala ke. No. A aje ki. To karbi kudin ka tunda ba za ta tafi ba. kuɗi Kudi? Wallahi wannan dai malakul mautu ya karbe a hannuna amma ba dai mutum ba. Yarinya. Goggo. Ai ba yadda za a yi a zo a ci mutuncin ku ina ji ina kallon. Babu komai kyale ta. to ai ba rayuwa ba ce wannan ba komai kin san shi mutum in ya nema ka abu baka tanka ma ba sai ya dauka tsoro ne shi isan ya nema ta duk sai dai daga karshen nan ne na mata ta ba ga wannan ɗaya sai ke a hadda da wahala ba ba komai ba komai eh ba komai wallahi ai me a cikin rayuwa ai ba komai dadi na da kai ce nan wallahi in dai ka zo sai ka hada ni da ba komai wallahi to na gode shi me rayuwa na gode eh. to bari in dan daga muku ko to dan eh, a a in kiran abu to shikenan Ba ki kika shiga? Kina A to a garan daga muku Kina jina. Mm, to shi zaka tafi. Ba shawara ta rayuwa. Ku kiyaye abun mata. Mutumin wannan zamanin yanzu burinsa wani abu ya shiga kankani in ya ga kana da mutunci izabar maka da mutunci. Wai mai mutunci ake so a keta a wannan zamanin yanzu.